fasali na nawa bakwai na mu shiga na nawa takwas to fasali na takwas fi jihadin nabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin jihadin annabi a cikin yakin annabi a cikin kokarin annabi ka nab'atin ajabalat gurfan min al ganin. an gane an ba'u bi isatihi labarin aiko annabi an ba'u bi'isatihi labarin aiko annabi ra'at firgita qulubul ida zakatan makiya fala tushmit bil a'da ko to al ida an ba labarin bi'isatihi aiko annabi ra'at firgita ida labarin an aiko annabi kai kowane makiyin Allah zai da hankalin sai kai sai ya siffanta ya irin tsoron kalab atin kamar sautin nan na zaki ajibalat wacce ta tsoratar da gulfan garke da ganami na dabbobi yadda ka san sautin zaki idan yayi yakan firgita dabbobi ƙanana a daji to haka labarin aiko annabi ya firgita kafirai sallallahu alaihi wasallama an fahimta a yi kanab atin kamar sautin zaki ajifalat wacce ta tsoratar ta razanar da gulafan garki min alganami na ainihin wato dabbobi ina ba ta amfani fahimta eh ma za la yarkahu fi kulli mu'tarikin hatta akawdil kana lahamun alawa da ma za la mu? annabi ya gushe ba yana haduwa da su fi kulli mu'tarikin a cikin dukkan wajen kwamawa wajen bugawa bai gushe ba yana haduwa da kafare a cikin dukkan gurin bugawa hatta hakau har sai da suka kwaikwayi su kafare ko suka kamance ceniya da mai lahaman nama ala wadami akan tukuba tsire birkana da goron mace an gane sun karatun kuwa eh eh irin yadda kafin ana so ka tsire a kaba shi akan tukuba to haka annabi ya dinga soke kafare da mashi ana sakabe shi shine hatta hakau har sai da suka kwaikwayi ko suka yi kamance ceniya da lahaman nama ala wadani kan tukubar tsiri an fahimta yi bilkana amma wannan da goran mashi ba da tsinkin tsiri ba yanzu an gane kan karatun an fahimta yi sai ya ce min waddun firara fakadu ya fito na biyu ashila ashalas ma al-ikbani warrakami waddul shirara sun yi burin su gudu an fahimta hari fakadu sun kusa su gudu din fakadu sun kusa an gane kada ku. yana daga cikin af'alil muqaraba an gane wa anna sa'ata atiyatun akadu fiha takadu tamayyazu min al-ghayth an fahimta hari an ta in kar la tubidi bi lawla قربتنا على قلبها لتكون to fakadu sun kusa yakbiduna suna gurin an gane bihi gudu din a shila'a kai ka ce gaba ce ashila'a kai ka ce gaba ce shalat da ta ɗaukaka an fahimta yi ma'al igbani tare da ainihin wato gaggafa da mujiya ma'almi tare da gaggaba da mujiya warrakami da kuma mu da kogo sunayen tsuntsaye ne <laughs> eh, akwai sunan su kenan sunan su kenan ka san dama shi karatun zauri haka in kai za ka koyi karatun zauri za ka ga wani ba ma ba haushi ba ne amma saboda ya karatun zauri kuma wala yana koya ma hausa a a shila'a kai ka ce gaba ce shalar da ta ɗaukaka ma al'igibani tare da gaggafa an san gaggafa yi wasu na cewa igul shi ne gaggafa igul eh mujiya baka san igul ba shawo ne igul igul ne mikiya ko to da wasu ko to ma alifani tare da mikiya kami da kuma ko da kogo an gane sunayen tsuntsaye ne sai ji a nemo asalin hausa sai su gane a cikin tsuntsaye wani tsuntsu ne gaggaba da eh, gaggafa al'iban akan ce gaggafa akan ce mujiya kami da kuma huda kogo sunayen tsuntsaye ne wadda eh? kogo kami huda kogo eh? suna ne suna ne ne huda kogo eh. wala taimako mana da hausan nan eh? a ba hausar ta nuna masu wannan kusan biyun da inda kai karatun zaure haka za su a maka shi al-iqbal mujiya ko gaggafa wa rasul masu sai maka bude kuku kamar yadda can maka karanto wa asbatal wajh da khatai eh abaratun wadana ko eh mithl al-bihar ala kadrika wal anil kaga mun ci al-bihar ai shine maka sai hano ko wal'anani anabi muka shi ne nan nawa in dai an zaure kai karatu aka za su faɗa maka Shi ne shine shi. yanzu me sunan abin nan da ake cewa a ɗan tafa a je a ɗan zazzage a binciko wasu ya kamata su tafi ƙauye ne su binciko mana me yanzu da kogon nan da gaggafan nan Allah ƙauye kamata irin mai daji mai dawa ko eh kaga ya kan eh. Eh, yana farauta magana sun samu ne wata rana ma wani yanzu ma ya zo mana da kogon da ka gafan a gan sa ana dan a fahimci da kyau da to aka maka Allah ga buɗe kogon nan ga kuma gaggafan nan ina an fahimta me wajen firara sun yi gurin gudu fakadu sun kusa yadda tuna suna fatar bihi gudu din a shila'a kai ka ce gaba sai shalar da ta ɗaukaku ma'al gibani tare da gaggafa da mujiya warra kami da kuma ainihin wato da kogo تمضي الليالي ولا يجدون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم تمضي الليالي دراري سنة وشيوا دكافري ولا يدرون باتا فن عدتها لسافن درارا saboda bala'in da suke ciki na fuskanta da suke na fuske fuskanta daga annabi to dalare shi su zo su wuce ba su ma san lissafin nawa ga wata ba malam ta kun matuƙar dalaren ba ta kasance ba dal layalin ashhurul hurum daga cikin watanni an gane daga cikin darare na watanni masu alfarma tunda ai a watanni masu alfarma ba an yaƙi ko to idan watannin alfarma sun zo watannin da ba an yaƙi sun san ko nawa ga wata ake amma watanni masu alfarma yana wucewa saboda bala'in da suke fuskanta da annabi ba ma sa sanin nawa ga wata shine tambin layali darare suna wucewa wala ya dauro na ba ma sa sanin iddataha lissafin wato ita wannan dirare ɗin malam ta kuma matuƙar ba ta kasance ba min liyali daga cikin dararen al'ashkurul hurumi watanni masu alfarma eh anna wajibu zaitun alla sahatahu bi kulli qarni ila la'amil ila qarni ka anna madinu kai ka ce addini zaitun bako ne an fahimta yi an gane zaitun ku a nan ne aka mafi ضيف هل أتاك حديث ko إبراهيم هلا وندي سوكسا حتى هم فرفاج يسو هو كما تم من يا خير من يمم الآفون ساحته هو وحل ساحته وندي سوك su bi بكل كرم ga dukkan ainihin wato sadauki an gane bi kulli karnin ga dukkan sadauki sannan sai ka koma kare sai ka ce karni mai kwaɗayi kuma ila lahamil ida zuwa ga naman fakiya eh an gane kuwa da za ka ce ba gane ba yawa to ai dama su ake magana ka annama dinu kai ka ce addinin musulunci da ya zo zai'un bako ne halla da ya sauka farfaji ya suka kafare an gane bi kulli karamin ga dukkan wani mutum da ake ganin sa sadauki ne an gane kuma wani mutum da ake ganin sa jarimi ne sannan karimi addinin musulunci wato yana mai kwaɗayi ila lahamal ida zuwa ga naman a Allah su ne kafirai an fahimta ne an gane sai ce mai قميص فوق أصابع حبل يرمي بناج من الأبطال مرتحما يجر النبي أنا ذاكو جر يجره أنقاني فأخذ برأس أخيه يجره إليه جر يجره to النبي yana jin bahara kamisu أنقاني gane yana jin ainihin wato asalin bahar shine teku kamisin kuma Shi ne ainihin wato rinduna mai girma sannan kamisin biyar waya ta ce alam ne take mafuka an gani ya jirru annabi yana jan bahar kamisin rinduna mai girma kamar teku an gane guda biyar tunda akwai a guda biyar a rindunar, akwai abin da suke ce masa al-muqaddima sannan akwai al sannan akwai almaimana sannan akwai almaisara sannan akwai alkalbu a rundunar an fahimta yi na fi yi jirru annabi yana jan bahar kamisu runduna guda biyar mai girma kamar teku an fahimta yi fauka a saman ainihin wato sabi hatin wato dokuna masu sauri kamar suna an fahimta yi a saman dokuna masu sauri kamar suna iyo tunda ai idan mutum ya shiga ruwa yana ji ya ke ba haka yake yi ba ba haka yake yi ba to shi kuma doki in yana tafiya yake yi ai haka yake yi an fahimta ai to sai ya zama to in ka kalli iyo sannan ka kalli su kuwa doki sai ya zama to kamar akwai kamantaceniya da iyo ina ba ta an fahimta an gane sai ya ce me yarmi annabi yana jifa bimautin an gane yana jifa da wancan rundunar tashi an gane bi maujin da kumfa minin abu abdali na sadaukai ne mai hallakarwa an fahimta yi yarmi annabi yana jifa bi maujin da kumfa minin abu abdali na sadaukai ne mai hallakarwa an fahimta yi يسطو بمستعفل للكفر مصطلم من كل منتدب daga dukkan mai bauta لله ga Allah an gane min kulli muntadibin daga dukkan mai bauta Allah sannan muntadibin mai neman lada lillahi ga Allah muntadibin muka ce meme mai bauta ga Allah muntadibin kuma muka ce mai neman lada ga Allah eh eh ta na farko na farko muntadi na biyu ba mutasibin eh? na ku to me ne lada nawa muntadibin ne an gane eh? muntadibin ni da ba na farko na biyu eh to ni na na biyu mutadibin amma ma'anar sa ɗaya da muhtasibin daga ihtasaba ne ya su su saba. wanda man kama ramadana imanan wa ihtisaban ci ihtisaban neman lada ke da ka min kullu muntalibi daga dukkan mai bauta lillahi ga Allah bin kuma mai neman lada lillahi ga Allah yanzu annabi yana yin timbi an san timbi ai eh كان الله يا مدى أتكين سورة الحج ياتي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تيتين يكادون يسلون بالذين يسلون عليهم آياتنا يكادون سنكس إن الله يسلون في تنبي مين تنبي ولا ولا بينه مين تنبي ba a ran jama a ba ba a ba a mutum Allah ya ce ya kalu ne suna idan annabi ya zo yana karanta ayyan mubayyinannu sai ce ya kalu ne suna an gane sun kusa titin su afko masa billazi ne tuluna alaihim ayatina akan wanda yake karanta musu ayoyin wanda yake karanta musu ayoyin saura kaɗan su kimbe shi ne ta afkowa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi yana yin kimbe an gane an gane bi musta'asilin sannan annabi yana tumbikewa an gane lil kufri da kafirci sannan mustalimi annabi mai yankewa ne an fahimta yi yasu muka ci yana yin mai yana yin tumbi sannan musta'asilin annabi yana ainihin wato tumtuke kafirci an gane shine musta'asilin da kufri annabi yana tumtuke kafirci musulmi sannan yana yanke kafirci eh min ba'di qurbatiha mawsulatan rahim hatta gadat da ta ainihin wato kasance millatul islami addinin musulunci sai da ta kasance wani bi alhali ita da tattare da su an gane min ba ba'adi gurbati ha bayan ba kwantarta a addinin musulunci ba ku tabara ko Ko addinin musulunci sai da ya kasance a cikin su bayan ba kwantarta yi sai da ya zama tu masulatul rahimi sai gashi tana sadar da zumunci kuma an fahimta ai an gane sai ce mi min ba'adi gurbati ha shine bayan ba kuntarta bada al-islamu gariban ba sai hudu gariban kama ba da ako don wancan mai wakan yana talaitar garibu garibu shadu wal yaman innal gariba garibul Lahadi, wal kafan an fahimta yi sai yake cewa mai wa kai da ba'alin falam sai sai walam tadi mafulatan sai da musulunci ta waye gari tana abin tsarewa abadan har abada ko kuwa makbulatan tana abin tsarewa abadan har abada minhum daga su kafirai bi khair abin da mafi alherin ubawa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa khair ba'alin ta kuma mafi alherin mijiwa kenan Bakar siddiq an fahimta ai falam sai tam ba sai madaici ba tunda ubanta shine annabi walam ta'imi ba sai zawarci ba tunda mijinta shine wa shine sai na abubakar kenan kun ga busairi ya san darajar wa abubakar da umar yana ba ta an fahimta maqulatan tana abin tsarewa abadan har abada minhum daga su kafiran bi khairi abin da mafi alherin ba shine annabi wa khairi ba'alin ko an gane ba'alu hako da mafi alherin miji falam tam ba sai maraici ba walam ta'imi sannan ba ta yi zawarci ba saboda mijinta shi ne abubakar ubanta ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce me umar jibalu su sahabbai kamar duwatsu ne an fahimta yi umar jibalu su sahabban annabi kamar duwatsu ne ka tambaya alhum dangane da su sahabbai din an gane ko fasalka tambaya anhum akan su kafirai din masadimahum makayar wasu ka tambayi gurin kwama wasu gurin karo akan ce sadama da ma'anan karawa yasa akwai sadam musulmi sadam an gane sadam shine karawa sai san aka yi azan sai a ce an samu istidam an samu yin karo an gane sai ce ra'a mai ya gani minhum daga gare su fi kulle musulmi a cikin dukkan wajen kayar da su a cikin dukkan wajen banka ka tambaya ka tambayi duk wanda ya koma da sahabbai an gane tun da humul jibalu su ne duwatsu to basal ka tambaya anhu dangane da su sahabbai ko dangane da su kafare masadi mahungurin kaye wasu wurin kara wanda suka yi da su da sahabbai ka tambayi kafara ma za a wanda ya buga da su mai ya gani minhu daga su ainihin wato sahabbai fi kulla mustadimi a cikin dukkan wajen banka ko a cikin dukkan wajen kwamawa ko wajen tayarwa sai yake cewa min kalhu ne na kalbadan na kalhudan rasula hatfin lahum adaha min alwatan wa zarhu ne ka tambaye hunaini ka ji me ya faru an fahimta a yi wasan badarin ka tambaya badar ka ji me ya faru wasan uhudin ka tambaya a uhudin me ya faru an fahimta a yi usulun hatu guri ne na rarrabewar mutuwa guri ne na raba mutuwa da hunga su kafirai adha guri ne wanda ya zama mafi musibantarwa min alwakami daga annoba a kansu bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa sannan mun taɓa faɗa a nan gurin maka ce kalmar adaha takan ɗauki mafi wayo mutumin da yake da wayan da sun gaske sai a ce masa adaha an gane an gane da aka kusulu hadd wurin rarrabewar mutuwa ne wurin raba mutuwa ne haɗin shi ne mutuwa lahum ga su ainihin wato kafirai adaha sannan shi ne mafi musibantarwa min alwakali dangane da annoba sai ce المصدر الفيل حمرا بأل ما وردت من الإله كل مسود من الجمل المصدر an gane da haka suka ce wannan mansubun ne alal madani an gane kuwa mansubun ne alal madani al-musdiri masu mayar da ke ne amdahu ina yaban almuslim bi masu mai da takobi fari ya koma umran ja takobi sanda aka zaro shi daga gidan shi ai bari ne ko idan aka kai sara aka dago shi yanzu ya koma ya koma ja an fahimta ya mun ce mansubun ne alal mai alal mabi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace a cikin can ولكن البر من آمن بالله هو واليوم المن والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا أعدوا والصابرين ذاك والصابرين منصوب أهل البلد أنا أمدب الصابرين إلى يضم صاحبه an fahimta yi amdadu sabiri ne ina yaban mai ina yaban masu haƙuri an gane almusdiri masu mayar da an fahimta yi ina yaban masu mayar da alfili farin takobi ya koma umran ja an gane ba adama warda bayan ta riga ta gangarawa kulla musuwaddin dukkan baƙi min al-limami na tukullu makai

shi ake ce masa min limba idan mutum yana da gashin da ya riga ya wuce kunne shi ake ce ma min limba an fahimta an gane yanzu ka gane almustiri ina yabon masu mai da albidi kenan a sai bi takobi fari sai ya koma umran ja an gane ba da mawar da bayan ta riga ta gangarawa ita ta kogin kulla muswaddin dukkan bakin kai dukkan baki min al ta kullu makka mana al-idana makiya wato takoban akwai dukkan wannan ta je kan shi idan tana fari sai ta dawo wa sai ta dawo ainihin wato ga ana ganewa sai ce ne malaka ci biyu na bisimir hatta ma a kalamu kuma harfa ismin gaira munhazim wal katibina shi ma amdahun ne mandubun ne alal madhi mansubun ne alal madhi wal katibina ina yaban masu rubutu bismul khatti wato da zanen nan da zanen takobi ja an gane ina yaban masu rubutu da zanen takobi ja an gane wanda ma tarakat aqlamuhum wanda alƙalinmansu ba su bar an gane matarakat a kalamu wanda alƙalinmansu ba su bari ba yanzu mai alƙalin ma'anan takobi ana ganewa matarakat a kalamu alƙalinmansu ba su bar harfan wani gefe ba a nan a karatun nahawu mun ce a tsarf an nahawu bin luga mai ake eh, tsaya a alharfu fil lugha me muka ce ma eh, a tsarfu ko Allah ya ce wa minan nas man ya abudullah alami harfi mun ci arhafu fil lugha da ma a tsarfu ko to ma tarakat aqlamu alqalamun su basuban harfan wani gefe ba ko harfa jismin wani gefe na jiki gaira mun azumi ba sai da su fasa dage dage an fahimta ayin ana gane kuwa eh alƙalam eh, wato na ina yaban masu rubutu bisumur khaddi da wato da da zanen nan na takobi da wanda zanen na takobi da da suke yi sai ya zamanto kamar shi ne alƙalamin da mata rakar alƙalamu alƙalamin su ba bar harfa jismin wani gefen jiki ba gaira mun azumi sai da sai masa ɗigidi wato babu wani jiki wani guri na kafiri wanda ba a tsara ba sannan ya ce mu shaki da yayi da hun fi ma tu mai yi domin walwardu yun tazu bis fi ma min shaki silahi ƙarar makami ko ka ce shaki silahi kafaffan makami ko ka ce shaki silahi rataye makami lahum ga su sahabban annabi sima alama ce ta mayyizuhum da take bambance su an fahimta yi shafi silali wato ƙarar makami ko kafaffan makami lahum ga su sahabban annabi sima alama ce ta mayyizuhum da take bambance su walwardu kaga ma'ul wardi yumtazu ana bambance shi bisima da alama minin minas salami daga farar kaya minas salami daga mai farar kaya ma'ul warfi ruwan warfi ana bambance shi daga farar ne daga farar kaya an fahimta a yi ruwa ne ana yin magani ne in ka je wajen masu ruka za ka sanya a cikin nan wani rafi a nan ba wani rafi a nan eh ba wani lafiya nan to shi kenan jamus تهدي إليك رياء النسر an gane nasiri tashin wato riya'un nasiri iskan nan na nasara tuhudi ilaika tana korowa zuwa gare ka na sharatuhum tashin ƙanshinsu an gane gurin kwa Riyabun riyahun tashin wato riyahun nasri iskar nan nasara tuhudi tana kurowa ilaika zuwa gare ka nasharatuhum tashin kanjin su tashin kanjin suwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yaushe ne muka karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a a a a ne muka karanta jiya ko baitin da zai ya faɗa a kan abin da ya shafi eh, an fahimta yi eh, eh, tasiru ile tasiru riya'un nafsi shaharan amamahu ba mun karanta baitin ya ba eh mun karanta tasiru riya'un nafsi shaharan amamahu wato iska ta nasara tana tafiya wata ɗaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to riyahun nasiri iskan nan na nasara ba na haƙiƙa ba ko tugudi tana korowa ilaika zuwa gare ka na sharutuhum tashin kangin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh ka annahum fi zuhur a a fataha tibu sai kai tsammanin mi kowane irin jarumi az-zahara wato fulawa ne fil akmal a cikin kwasfansa an gane kuwa ba ta hasibu sai ka yi tsammanin kulla kame dukkan kowane jarumi a zahara fulawa ne fil akmami a cikin kwasfansa mun ce idan abu yana cikin kwasfo yana cikin mai kwanzo ko shi ne bawo ko to yadda ka san abu yana cikin bawo ba yana rufe ba ne to haka sahabban annabi suke cikin ɗamara ta yaƙi kaga idan mutum ya sa kayan ɗamara ya rurrufe jikin shi ai kamar ya shiga yana cikin bawon wani abu ne ai an fahimta ai to haka suke wajen rufe jikinsu shine fata hasibu sai ka yi tsammanin kulla kami duk jarumi in ka gan shi sai ka yi tsammanin azahara wato kaman mai kaman fure ne kaman fulawa ne fil akmal a cikin kusuranta sai ce eh? ne da waje eh tabsuruban ka annahum kai ka ce su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama an gane namtu riga namtu ruba ruba wato tsuro ne na eh, naftu tsiro ne na riba eh, a'a eh ruba ba ruba jigawa kasan jiga tarin kasa ko shine jigawa to bayan tarin kasa ya zama to gurin akwai ni'ima an gane tunda ya ce na ruba tsoro ne na jigawa wurin da yake tarin kasa ne sannan akwai ni'ima a gurin to ka annahum ka ce su haɓɓan annabi na ruba tsoro ne na ainihin wato jigawa yanzu an gane cewa ai an gane fi zuhurul khairi wajen bayyana akan dawakin su haka sahabban annabi ke bayyana an fahimta ai sai ce me min shiddatul hazmi saboda tsananin wa saboda tsananin himma da suke da shi la min shiddatul husmi ba saboda tsananin tamara ba ka san wani zaka ga yayi tamara ko barazana ne da an yi kike shi zai fara guduwa ba amma <laughs> amma in yi ya shiga billahi za ka ɗauka zai kashi duniyan nan <laughs> amma da an ce keket kuma wallahi ya riga ka gudu akwai wannan ko babu to su sahabban annabi min shiddatil hazmi idan sun wato saboda tsananin damara saboda tsananin himmarsu lamin shiddatul huzni ba wai saboda tsananin damarar ba kawai kar ka ga damarar ka ɗauka damara ne ba himma ka a'a himma ta fi damarar ba sai ya ce ne larar kulubul ba a yin farakan kuma su kwallo ko bayanar ba'an yau da buhani larar kulubul ida zukatan makiya kafin giza an fahimta ta raurawa qulubul ida suka zukatan makiya tsara ta rawa min ba asihim saboda zai saboda tsananin yakin su su afai an fahimta yi farakan saboda tsoro an gane tsara ta rawa ƙulubin ida suka zukatan makiya min ba asihim saboda tsananin yakin su su habban annabi farakan saboda tsoro da firgici ba ma tufarriku ba ka iya bambancewa bainal bahami tsakanin ɗan ƙaramin dabba walbuhami da kuma ainihin wato babba wasu suka ce walbuhami shi ne ainihin wato wanda yake jarumi saboda tsoro ba ka iya bambancewa tsakanin dabba da jarumi an fahimta ne sai ya ce mi kamar ta kun bi rasulullahi nusratuhu in talqahu in talqahu al-asad fi ajami hajjani wa man takun duk wanda ta kasance nusratuhu taimakonsa bi rasulillahi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ko wa man takun duk wacce ta kasance nusratuhu sa, bi rasulillahi da manzan Allah ne ko dama mun ce akwai kana ya kunu ko eh to takun an gane wa man takun duk wanda ta kasance nusratuhu taimakon shi bi rasulillahi da manzan Allah ne in talqahu al-aslu idan zaki ya haɗu da shi duk wanda ya kasance taimakon da Allah yake masa saboda riko da wa annabi ne ne to in tarqabul asl idan da zaki zai haɗu da shi fi ajamiha a cikin gidansa ta jimi za ta ja da baya da za ka je gidan zaki za ki rinka fi ja da baya in dai taimakon da kake samu daga Allah ta hanyar riko da karantar manzon Allah an fahimci karatun ko an fahimta ya wa man takun nusratuhu duk wanda taimakon sa ya kasance bi rasulillahi da riko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne to in talqahu al-usbu asadu idan zaki ya haɗu da shi fi ajamiha a cikin gidan shi ta jimi to ita ma zakin za ta gane ba ba za ta iya ba an fahimta yi ba kuna da labarin wani mutum ba da ya ɓace a hanya za ya gan shi a ina ganin ɗaya daga cikin mawali ne ba safina ba ne maula rasulullahi hanya yake bi ya ɓace suka haɗu da zaki a hanya zaki ya janyo shi ya nuna mai hanya ya koma an fahimta yi ga shi sahabbai an je za a tafi yaki wani gari teku ta shiga tsakiya ba za su iya haura teku ba suka kalli teku suka ce kai teku kai bawan Allah ne ma bayan Allah ne za mu tafi aikin Allah saboda aka za mu hauka aka ce to jama'a kowa ya ɗauko aka ɗauko aka ɗaukura kaya akan dawakai aka ce da sunan Allah za mu hau teku mu wuce aka zo aka hau teku kwakwal aka tsallake ko ko matan su ba ruwa bai taɓa ba kai zaka tafi kogin garin nan wanda ko qur'ani da ka sauke a gurin in baka shiga kwale-kwale ba billahi da bila illa wa tikani ba ka wani sahabbai ne eh kwarai kwa sahabbai ne ai abin da ya bambanta mana shi imanin ne ya bambanta ne eh, imanin ne dan uwa in ka tafi in ka tafi koji ka nemi kwale-kwale in ba haka ba wallahi ne za ka sai ce mi a gidanta ba in talqahul asr idan zaki ya haɗu da shi a jami'a a cikin gidanta to ta jimi to zakin za ta ja da ba ba za ta yi fito na fito da shi ba wannan karamin waliyin jera kai wannan sunnan da ake yin ba Allah yana kawo mu ahlus sunna agaji ba kai da da tintin ma ba a nake ka ko da yana wa labari jiya an yi lokacin da angon majan nan angon nan ba ya ce wallahi mashin din sama babu wanda ke hawa su rage mai hanya ya ce ko tashi aka yi daga inda in an je wani abu an gama inda an san kai ɗan izala ne sai Allah kiyaye ba wanda zai fi hawa shi ɗina saboda bala'i an fahimta yi a ba don mutane zama ta nuna ta nuna ta ci ba eh? lugu-lugu ta nuna ya karatu ne walan tara ba ka taba ganin ba min waliyin wani masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gaira muntasirin wanda Allah bai taimake shi ba in dai so ne na hakika walan tara baka taba gane ba min wali wani masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta gaske gaira muntasirin wanda ba a taimake shi ba ko ka taba gani sannan eh, ko gaira muntasirin wanda ba a taimake shi ba fihi saboda son manzon Allah kenan sai ka ƙara dawa wala min aduyin ko kenan walanta wala tara baka taba ganin ba min aduyin wani makiyin manzon Allah gaina mun munqasin wanda bai kare ba duk wani wanda kuma yayi gaba da manzon Allah ya kare kowa ya shi kuwa an fahimta ai ya kare wannan sunan in ba dan da gaske aiki bane na Allah yanda ake kawo mata farmaki yadda ake kawo wujibi ana yanzu ba maganar sunan nan a duniya an fahimta ai to wasu ma ba sa ganewa sai an tashi an yi bala'i an da kura tukunan sannan suke barin kasan nan wanda za ka ga yana rigima da kai kuma yana ya karga daga baya in ya fahimta ka gama ya fika rigima a kanta ya ce ya ba faru da yawa sai ce ne kalle ta hallama al-ishbani fi ajami a halla annabi ya saukar da ummatahu al'ummata ko naku fataha ne ko don mako Eh? a halla ummatahu ko a halla ummatuhu ummatahu da fatahu to shi zai fi zama daidai a halla annabi ya saukar da ummatahu al'ummarsa fi hirzi a cikin tsarin nan nawa millatihi addininsa shi ne tsari ko dan a hadisi ya ce wa hirzin lil na turo ka ka zama kariya da jama'ar da ba su iya karatu da rubutu ba to a halla annabi ya saukar da an gane ummatahu al'umma safi hirzi a cikin tsarin nan na addininsa sai ce mi kallai shi kaman zaki ne ko halla wanda ya sauka shi zakin ma'al ashbali tare da ƙananan 'ya'yansa fi ajami a cikin ainihin wato eh, a cikin sarƙaƙiya an san sarƙaƙiya yi an gane kamar zaki ne an gane ya shiga da ƙananan 'ya'yansa cikin sarƙaƙiya cikin irin rukuki din nan wanda yake da duhun da ba kowa suke shiga ba ya je ya shiga da 'ya'yan shi ya zauna yana ba su kariya kuma ka ce kana su za ka shiga ka je ka ɗauko ɗaya babu ga za a yi kumurzu ba na wasa ba kuwa wajen ɗauko wannan ɗan kuwa to yadda ka ga zaki zai ba ɗan ƙananan 'ya'yan shi kariya to haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da kariya ga addinin nan da masu yin addinin nan sai ce ne kam jaddalat kalimatul lahi min jadalin fihi wa kam khatamul qur'ani min yi. kam so da yawa ta yi jayi kalimatul lahi kalmomin Allah min jadalin daga mutumin da yake mai jayayya ne an fahimta yi fiha a cikinsa. wa kam so da yawa khasamal burhanu wato hujja yi jaye har wayo domin khasimin daga ainihin wato min tsananin musuma an fahimta ayi kam jaddala so da yawa shine galabat wa qata ta yanki an gane ta yi rinjaye. kalimatun lahi kalmomin Allah min tarilin daga mai musuma fihi a cikinsa wa kam so da yawa kasamal burhanu wato hujja rinjaye, rinjayi bin kasimin daga mutumin da yake mai tsananin husuma ne kafaka bil ilmi min ya mu'jizatan fil jahiliyyati wat tabi'i fil yutani kafaka mu'jizatan ya ishe ka a matsayin mu'jiza bil ilmi ga ilmi bil ummi ta hanyar mutumin da bai iya karatu da rubutu ba ba ka bane bai san mu'jiza ba ta ka ya ishe ka kan mu'ujiza bil ilmi da ilimi bil ummi ta hanyar mutumin da bai taba karatu da rubutu ba fil jahiliyyati a cikin jahiliya wata adibi an fahimta yi an gane da kuma ainihin wato ladabtarwa fil yukimi a cikin hali na maraici an gane ga jahiliya ga ladabi a cikin maraici ya ishe ka mu'ujiza. ga mutumin da bai taɓa ruwa ya koyi karatu da rubutu ba kan kuma ga shi da ɗanfin ilimi mai yawa ko kuwa sai fasali na nawa ga fasali na tara a cikin tawassuli da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama eh kadan kudu bi madihin astaqilu bi ku da to a tawassul mun faɗa mun ce su ahalin suna suna tawassuli da abu guda nawa eh kula ka kisa ne eh malam sadiq ka tashi ne eh ka dan janye aiki ne a tawassul a gurin ahalin suna guda uku ne ko hudu uku jaɗi, na ƙarshen bida'atu akwai at-tawassul bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula akwai at-tawassul bil amal as-salih sannan akwai at-tawassul bi du'a rajulin salih an gane wa'annan ja'iz ya halatta amma at-tawassul bil jahi tawassuli da alfarmar wani a wurin ahalin suna wannan bid'a an fahimta an gane saboda haka ko kai nan gaba a ɗin cewa dan alfarman malam abu Allah yi mana ruwa a kunnin kanan nan eh, kadamtu ya ce na ma'annabi annabi hidima bi malihin da wani irin yabo astaqilu wanda nake neman gogewa an gane wanda nake neman kankarewa bihi da wannan yaban da yi me nake neman kankarewa zunuba umri zunubin rayuwata an gane mada wanda ya riga ya wuce ko fi shiri a cikin waƙoƙin da ne a baya wal hidami da kuma hidima da ne a baya ba wajen yaban annabi ba sallallahu alaihi wasallam an gane kan karatun kuwa khadamtuhu na yaba nama annabi hidima bi madihin da wani irin yabo astaqilu wanda nake neman gogewa zunuba umri zunubin ta bihi da wannan yabon mada wanda ya riga ya wuce fi shiri a cikin watsa wani hidami da kuma ainihin wato hidima sai ce mu ka annani bihi ma hadiyun min al is yayin da da ashiru da alkadamu da ne a baya wanda zunubai suka tabbata ko to iz yayin da kalla daniya suka rataya min su wa'annan ababen guda biyu ma ta kusha abinda ake jin tsoron a watsi buhu karshen ka an fahimta yi yayin da suka ya min abinda ake jin tsoron karshen ka ko sai ce ka annani kai ka ce ni nan bihima da waɗannan abubuwan guda biyu kenan da a wal kadam kenan ko min a hadin kai ka ce dabba ne ni na hadaya an gane hadayin kai kati ce hadaya ne minan ni'ami na dabbobin ni'ima idan ka ga dabban ni'ima an rataya mata hadaya an koro ta alama ne cewa za a tafi ina da ita za a tafi ina za a tafi yanka ta za a tafi zabba hakan in kun ka ga to yadda ka san an gane dabbar ya da aka rataya mata wani abu alama ne na magana ta tsare ko to shi yasa sai ke ta yayin da Allah daniya wa'annan abubuwan guda biyu suka rataya mun ma ta kusha a waƙi abinda ake yin tsoron ƙarshen sa ka annani ma kamar ni da wa'annan abubuwan guda biyu su ne a shigirwar kadamu ko sai na kasance wato hadiyun kamar dabba ne na hadiya an gane kamar hadiya ne minan ni'ami daga cikin dabbobin ni'ima sai ce ne ala su gayyar ba fi halatai wa ma su illa alal asami a nadami na bi gayyar ba batan nan na ƙuruciya, ko su ba shi ne ƙuruciya, mai ƙuruciya. ya zita ko A atatu nabi gayyar ba Fatannan na ƙuruciya fil halatayn a cikin halaye guda biyu kenan a cikin ashir wal khidam ko sai ce mai wa ma hasaltu ban tabbata ba kuwa illa alal asami fati akan zunubi wan nadami da kuma nadama saboda bata lokaci na da ne kawai ne tawa ne ta wasu waka a baya maimakon a sai na tsaya na mu san Allah waka sai ce mai ya kasara ta nafsi waya khasara ta nafsiya taɓewar raina mun ce hasara an gane da me da ha'un shine taɓewa ko a'a shine bakin ciki hasara hasara kuma da ka'un shine ne shine taɓewa Allah ya ce wa anzirhum yawmal hasara wancan bakin ciki kenan an gane kasara kuma mai taɓi to fa ya kasara ta nasu ya taɓi wa raina fi tijarati ha a cikin kasuwancinta an gane lam jina ba ta sai addini ba bi duniya da duniya walan tasmi bata ma ta siyan ba walan tasmi bata ba ta ba ta siya ba kaga an mutum bai siya ba kaga yana tayawa alama ne na zai siya ko to ba ta siya ba kuma ba ta ma taya ba gurin siyar an fahimta ai sai ce mai ومن يبي ومن يبي عاجلا منه بعاجلته ومن يبي duk wanda ya siyar da ajilan wato majinkirciya wacce ce ajilan lahira ko minhu daga siyan da ya yi an fahimta a yi bi ajilatin da magagauciya wa take magagauciya duniya kenan ajilan bil shi ne ita ce lahira ko ajilan bil ajilan bi hamza shi ita ce lahira ko ajilan bil ita ce wa duniya Allah ya ce man kana yuridu al hayata man kana yuridu al ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama ومن أراد ko وسعى لها سعيها kun ga man kana yuridul ajilata duk wanda yake nufin wa magaggauci a ita ce duniya ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama naka al'ajila bil al'adun ita ce magaggauci a duniya ke naka bi da hanga kuma ita ce mazin kirki a lahira nan ko sai ce mu ya billa hulgabi to kwara zai bayyana gare shi kuwa fi bai a cikin siyansa an gani an gani a cikin cinikinsa wa fi silami da kuma siye da siyarwarsa kwara sai ta bayyana ko an kware shi duk wanda ya sai da duniyarsa an gani da lahirarsa to ya billa bulgabnu kwara sai ta bayyana gare shi sai ta bayyana an kware shi ko a ina ne muka karanta kalmar algabnu jiya jiya ne koyo Hmm? jiya ne ko muka karanta kalmar algabu ko muka ta ita ce gora ɗazu ne ko kamun ga ko to ya fi hmm? a cikin ashe da ko an gani to za a yi maka kamun ga ya zilla hulgabu wato kwala zai bayyana gare shi fi bai'in an gani a cikin cinikin sawofi silamin da kuma su yi da siye wasa mhm. in ci zamban fama ma ati zamban bi muntakifin minan muntaqifin na wala hafli bi munsari in ci zamban in na ji wa zunubi an gani in na aikata zunubi fama ahadi to alƙawari na ba bai kasance ba bi muntakifin abin yankewa an fahimta wani alƙawarin dawa minan nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ma na aikata zunubi to ba ma an habibi muntaqisin minan nabi alƙawari na daga annabi ba abin yankewa ba ne an gane wala abli hakanan igiyata bai kasance ba bi munsalimin shi ma abin yankewa an fahimta yi sai ya ce saboda me za ka ci gaba inna li minhu bi tasmiyati muhammadan wawa aufa afar khalqi bisimami fa inna li lalle ni a gare ni zimmatan akwai wani irin alƙawari ko akwai daraja minu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi tasmiyati muhammadan da ambatin sunana muhammad ta afi ba sunan manzon Allah muhammad ba me sunan mai albarka eh? ba su rubuta ba a rango हमारे स्टूडेंट मोहम्मद हुसैन अभी अब्दुल्ला मोहम्मद को तो मोहम्मद to akwai hadisi da ibi da ya dogara da shi wurin gina wannan bai ta duk wanda yake sunansa muhammad in an ji lahira ba zai tuta ba an gane shi yasa ya ce inna li zimmatan lalle a gare ni akwai alƙawari mu daga manzon Allah bi tasmiyati Muhammad saboda ni ma ai suna na Muhammad an fahimta ai an gane eh fa innan lalle ni innan fa an gane zimmatan ina da alƙawari da daraja minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi tasmiyati Muhammadin ni ma ana ambato na sunana Muhammad an gane wa huwa shi kuma annabi tunda akwai alƙawari tsakanina da shi shine awfal khalqi shine mafi cikan halittu bi zimami da alƙawari in dai an yi alƙawari da annabi to sai ya cika ba mai saba ba ko kuwa shi yasa ya faɗa ya ce in ati zambar, in na aikata zunubi ba ma a hadibi muntakisin alkawari na ba abun yankewa ba ne. min nabi daga annabi wala habli hakanin igiya ta bai kasance ba bi munsalimin shi ma abun yankewa saboda fa inna li zimmatan saboda ni ina da min minhu daga annabi fi tasmiyati muhammadan ni ma na muhammad kuma annabi yayi alkawari duk wanda yake sunansa muhammad ne in an je lahira ba zai cuta ba an gane wa huwa awwal khalqi shine mafi cikan halitta kuma bi su mai da alƙawari wannan hadisin ya yi ya da ifi ya yi sanadin lalacewa wasu da dama daga cikin yara idan mutum ya sa ma ɗansa sunansa muhammad ko rashin ji yaron ya yi ba za a dake shi ba ko me zai na tabara a duniya sai ya ce ai sunansa muhammad a kyale shi kawai an fahimta ai sunansa muhammad ana nan ana nan ana nan in yi girma saboda wannan ɗabi'a sai ka ga rayuwarsa ba ta da alaƙa da wancan muhammadu sallallahu alaihi wasallam an fahimta ai sai ce me in lam yakun fi ma'adi akidan biya bi fadlan wa illa fa qul ya zallaka alqadami in lam yakun idan annabi bai kasance ba fi ma'adi a cikin makoma ta lahira an gane akidan biyadi annabi zai kama hannuna fadlan saboda falala wa illa in dai ku har haka bai faru ba to kai ka ce ya zallata alqadami ya ya zamewar kabahuna akan tafarki madaidaici an fahimta ai in lam ku in dai bai kasance ba akhirin biyadi annabi yana kama hannuna fi ma'adi a cikin makoma ta aiki lahira fadlan saboda falala wa illa in ba haka ba to fakulka ce ya zallata alƙadami ya ta ya zamewar daga ta yana akan tafarki madaidaici eh أو يرجع الجار منه غير مغتل حاشاه النبي يا تركتا با حاشا بني با حاشاه النبي يا تركتا an gane shi ne za'a. an yi hurimar raji annabi ya haramta wa mai tsaunan makalima hutotarsa annabi ya tsarkaka duk mutumin da ya ci tsaunan zai samu tsotsa daga wani kan haram zai yi ha shafu annabi ya tsarkaka an yi hurimar raji ya haramta wa mai kauna arraji ismu fa'il ne rajayar yarjugo arraji makarimahu shine kyautarsa auyar yarzi aljaru ko makocin annabi ya dawo an fahimta milmu daga annabi ɗera mutar ba abin girmama ba zai yi ba inda kana makotaka daga annabi sai ya girmama an fahimta yi sai ce mu wa ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلافي غير متبعي ومستن wa kaina afkari tunanina na lizinta wa tunanina madaɗa hau gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa mustin sanda alzamtu na lizinta afkari tunanina na lizinta masa madaɗa hau gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajattuhu sai na samu yaban annabi khaira multazami shine mafi alherin lizimta da khalasi saboda ainihin wato ta. an fahimta ai li khalasi saboda me saboda ainihin wato kubuta ta wa mustin san da alzamtu na lizantawa afkari tunanina madaɗi hau yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jattu sai na samu yaban annabi khaira multazimi shine mafi alherin abin da ake lizinta li khalasi saboda kubuta ta eh ولن يفوت البناء منه يدا تربت إن الجباء من بيت الأزهار إن الحياة لا شيء ما كانت إن الجباء هذا واري عشان هذا الكلام كله إن الحياة إن الحياة ينبت الأزهار بالعقل ولن يفوت الغنى wadata bai kubuce ba an fahimta yi bai ce mai yadan hannu ba minhu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an gani yadan taribat hannun da yadan hannun da taribat ta bukatu yadan hannun da taribat ta bukatu to walan ya futar gida wadata bai ce ba minhu daga wannan hannun an fahimta yadan hannun da ba ta bukatu walan ya futa gida to wadata bai kubuce ba minhu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh innal haya kaga girgiji yin bikin azhara yana fitar da yana tsarar da fulawa ko an fahimta fi ne akami a cikin mai a cikin ainihin wato a cikin ainihin wato kwasfo kwasfo kwasfo ko كونسوكو ها me za mu je lambarin zaharata su ne yallafi اكتسبت يدا سهيل بما أثناء الهرم ولم أرد بين بمبأ زهرة الدنيا وتقلي الدنيا أصل الزهرة شنو؟ shine ne فلاوة fulawa واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ولا تعد عيناك أن تريد زينة الحياة الدنيا أنغاني ولم أرد بينكم با زهرة الدنيا wato furen nan na duniya ban yi nufin shi ba kenan fure da ma'anan ne zina ban yi nufin kwalliyan nan na duniya ba allati wacce iktasafat ko wacce ta tsanka ya da zuhairun hannayen nan na zuhairu an gani kwalliyar duniya wanda hannayen zuhairu ta tsanka ni ban yi nufin ta ba bima asna saboda abin da ya yabo ala harami akan haramu bin sinani shi wannan zuhairu in kuma kuma ta ba yana daga cikin shu'ara na mu'allaka an fahimta ne to ya yabi wani mutum haramu bin sinani dan ya bashi kuɗi to shi kuma gusairi ya ban annabi duk ba dan ya samu kuɗi ba shi yasa yake cewa walan ni ban ni ne ban zaharatar duniya ba wannan kwalle ta duniya allati ta tafak da zuhairu wacce ita hannun zuhairu ya tsanka bima asna da abin da ya yabo alami ala harami akan harama bin islam shi ya yabo harama bin islam dan ya samu wa dan ya samu kuɗi ni kuma ban yabi harama bin islam ba dan ya samu wa dan ya samu kuɗi an fahimta a yi yanzu mun yi fasali na nawa tara tara mu je na goma wa arzul hajati fasali na goma a cikin ainihin wato fil munajati ko a cikin sirri a cikin ganawa ko waye ya tsana zauna bil ismi wal uswa wal udla khairu fi kafirin min najwahum ko da haka duk wanda ka ku kadan goma jefi ana kan tattauna ba wanda san me kuke sai a ci ana munajati ai ko kuwa ana munaja munajati وأرد على ربك لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة يا أكرم الخلق إيه؟ يا أكرم آه. الخلق يا أكرم الخلق يا أكرم الخلق ya akramal khalqi ya mafi girman halittar Allah ya mafi karamcin halittar Allah ko mali bani da wanda man alun wanda zan labe da shi su waka in ba kai ba ana gani ya akramar khalqi ya mafi karancin halittar Allah Kuma wannan magana ce mai yabo. mali ba ni da wanda man aluzu wanda zan labe da shi daga alaza ya luzu ko an gani ko laza ya luzu idan ta a idan ya labe a kan abu mali ba ni da wanda man aluzu bihi wanda zan labe da shi suwa ka in ba ba a yaushe inda hulu inda mai inda hululul yayin ainihin wata saukar wato shine tsoro alhadith shine tsoro al'amari wanda yake gamewa an fahimta a an gane kuwa ya a karamar kalki ya mafi girman halittar Allah mali ba ni da wanda man halu wanda zan labe da shi su wasu in ba kai ba a yaushe inda ululin yayin saukar su tsoro al'amari mai game an fahimta ya wannan magana ce a eh, ranar lahira wannan magana da a a ɗaya tukunna wannan maganan ayin rajin ta ko a tafi to ya ya a na ku ganin maganan ta yi daidai ko akwai kuskure a ciki me kuskuranta eh? yanzu albada bi da ya ce a fi rusuli man bil hashimi ya mushabbahu sai ce haramun alaihin narun qalbun ahabbahu sai ce rasulun karimun ma aka qatu uiddu li ahwali qiyamati hubbahu fa hasbi walimul malazun ba ba da ya faɗa ba me faɗa ba ya ce fa hasbi annabi ya ishe ne ba walimin malazun ina da manaba wajen annabi ko malga'u sannan ina da maku wajen fakewa wajen annabi eh ke shi kuma ba eh? ai ya ce wa ittu li ahwalil qiyamah na yi tattali da tsorace-tsoracen alkiyama kuma usan annabi sai ke fa ya ishe ni san annabi wani min gumalazu gumalzu ina da malaba ina da gurin fasewa ta hanyar san annabi malam sai ya san annabi ne magana ma aiki ba annabi hmm. san annabi kawai ya kalla hmm. kuma kaza ko abu talib shi ma ai da wannan ya takaita a to ai ya faɗa can shi alfaranin eh? ya faɗa ba ya faɗa ya ce yana son annabi shauƙan wa hizbatan ba mai shauƙan ɗabi'a wa hizbatan da kuma son lada a gurin annabi saboda lada a gurin Allah kenan ya haɗa son guda biyu akwai na ɗabi'a akwai na shari'a ba haka ba ne ya mace da duwan da ya koyi da magana idan da ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan annabi sallallahu alaihi ma shi mai wanda ya aka karanta to ya hukuncin kirki jadi nabewa da annabi a ranar tashin alkiyama wani mutum ranar ciwa shi

me yasa an shiga tsanani ba a zuwa wurin Allah kai zai a tafi gurin wannan a tafi gurin wannan daga ƙarshe a tafi gurin annabi cewa amma an yi ɗin jari da shi kowa yawa cewa ka ai shi ma ba annabi cewa ya ce ma dai man alu bihi siwaka inda hululul hadis al'amari eh? eh, a wannan kuma wani sabon nan cikin ko ko a ƙa'ida in kai adibi ne in kai malamin adal, hatta abin da yake ma jama'a ne ba a magana da shi za ka iya magana da shi san da rabi za ka ka iya zuwa ka kalli kango kana mai waka ka dinga amfani da dalilin mai magana kuma kan go magana yake eh iba nufin min jiki habibi kudin da kuli da haumari faturi tsarata ma ka tabbata min ka karanta ba kudin umar ulaka ka zaka ga wannan yawa a wanda yake ma gaira na ta umar ulaka yana magana da shi saboda addini wannan magana muke so domin ce ba lokacin na ƙari ba ne lokaci zuwa za mu yi na ƙari za mu ji amma dai a rike fasara ne wannan ya bi ka rasulun layi ja ku ka bi ilal karimu ta halla jismi mutaki ya ku ka bi darajar ka a gurina walan ya zika bai kuntata ba rasulullahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin da kake da shi a na, an fahimta yi bai kuntata ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idil karimu yayin da yake mai karanci ko ko idil karimu yayin da yake mai karanci Allah subhanahu wa ta'ala kenan ko da Allah ya siffantu باسم منتقم لسونا مليان أذابا إنا من المسلمين منتقمون أم فهم تعالي سيتي فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن من جودك الدنيا lallai yana daga cikin kyautarka kyautar an gani idan mun ɗauka fa innan min judukar duniya lallai yana daga cikin wa kyautarka in mun ɗauka Allah ke nan wajen rata da kuma wa kishiyarta lahira ke nan ko sai sa idan mace tana da abokin zama sai a kira ta ita ce mata sa'ar kishiya ana ganewa fa inna min judika duniya lallai daga cikin kyautarka akwai duniya an gane wa min me wa min ulumika daga cikin iliminka akwai ilimin launi ilimin allo wal kalami da kuma ainihin wato kalami wa min ulumika daga cikin iliminka akwai ilimin launi wal kalami ilimin allo da kuma min da kuma alkalami an fahimta ya idan mun ɗauka cewa yana maganan Allah ne inda ya ce idil karimu yayin da mai karamci ta Allah ya kwanta bismi muntaki da sunan mai yin azaba da sai ya ce fa inna min julika duniya lalle yana daga cikin wata ka kai Allah kenan an gane a duniya kenan ko wadarrata ha da kuma wa lahira kishiyarta fa inna lana lil akhiratu eh a gurin mu duniya da lahira take inda Allah wa min ulumika daga cikin ilimin Allah akwai ilimin launi ilimin da aka rubuta a launin mafus gaba ɗaya ilimin waye wal kalami abinda alkalami ya rubuta gaba ɗayansa da sanin wa aka rubuta shi Allah idan Allah ya jingina ma zamirin bankin ku amma idan annabi ya jingina ma to bai yi ba ana gane a a banki yana nan bai kai ba amma sai ne tun wasu abubuwa ne suka shiga ciki wanda suke da masail da aqida an gane saboda babu wata halitta daga cikin babu wani wanda ya san abin da ke cikin lokacin mahmud gaba ki daya in ba wa ba an ba Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi wancan Allah Allah ya faɗa ya ce wa inda kuma fatihul ghaibi la ya'lamuha wa ya'lamu ma fil barri wa ma tasqutu min waraqatin illa ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يجب إلا في كتاب مبين تلك أولت الكتاب yi ko faduwa zai akwai a rubuta an aji ana ganewa wanda ƙur'ani da aka yi wa annabi wahayi daga can aka ɗauko shi aiko ya ce yammullahu ma ya sha wa wa indahu umul kitab Allah yana goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama yasa in yi turo wannan annabin da littafi ana cikin aiki da littafin sai ce ai ba shi dinsa sai turo wani annabi da wani littafin saboda a gurin shi wani littafin da ke ko ko a gurin shi asalin littafin ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ana ganewa kafin a fara masa wahayin alƙur'ani sai da Allah ya ce masa makon da ta tadri mal kitab wala al-iman walakin ja'alnahu to wanda bai san mal kitabu wala imanu ba ya kuma za a yi san malu ne ba ballanta tana a ce wa min ulumika daga cikin ilimin annabi akwai ilimin lauki da kuma wa alai ana gani akwai lokacin da zamu zo kawai lokacin ne na nasari akan abin da ke ciki kawai an gani ba yanzu ba ne sai ce ne ya da la karna fi min kullatin azumat إن الكبائر في القرآن كلمة يا نفس يا جري لا تظلمي kada ki dan yanke tsammani ko kada ki kai mai tsaula la taqna qulur rahmatillahi ko min tsallatin daga ainihin wato zamiya na zunubi azumat wadda ta girmama innal kaba'ira ka fi fil kufrani a wajen gafara kallon ta kamar kanana ne an gane karatu kuwa karamin zunubi a gurin Allah in zai tashi ya zama ai dai ne da karami a gurin ko kuwa sai ce ne la'alla rahmata rabbihi ne ta fi ala hasabil isyan fil qasam to ga wata magana kuma la'alla rahmata rabbihi ina tsammanin ramar ubangiji na ba hina ya tafi mu a lokacin da zai raba ta ta'ati tana zuwa ne ala ne a kan gwargwadon yadda kai kafin fil asali a wajen raba. an gane karatu kuwa an gane kuwa wai yana tsammanin lamar ubangiji a lokacin da zai raba ta to za ka same ta ne gwargwadon yadda kai kafin ga wannan tura mutane ne zuwa kawa zuwa ga kafan Allah na Allah rahmatar rabbi ina tsammanin rahamar ubangiji na hina ya kasimuha a lokacin da yake raba ta to ta'ati tana zuwa ne ala hasi isiyan akan gurgudan saban da ka yi, ta ne a wajen rabu wato bayan jinka aljihun ka iya kudinka ya shagalin in masu ci iya ya ta ba ta wuta iya ya za ta yi iya ya ta za ta kuma an bari ta yi sai ya ya rafi wata alara jayi jeran mun a cikin lade ka wata alara jayi jeran mun ya rabbi ya ubangiji wata alka sanya raja'i fata na bayan mun a ba mai tafiwa ba ne allah ka sanya fata ba mai tafiwa ba ne lade ka gare ka wata alka kitabi sannan ka san ainihin wato zatuna an gani gaira ne munkhazilun ba mu ainihin wato yankewa ba ne an gani ya rabu ya ubangiji wajen alka sanya raja'i fata na gaira muntakisin ba min kyaɗewa ba ne ladai ka gare ka wajen alin sabi sannan allah ka sanya wa zatuna an gani غير خزم بان عينه وفيين سوى بني أه. والدق بأبرك في الدارين إن له صبرا والدق صنوك توفى تاكو يسعى كلام ألا اللطيف والدق كتوسة بأبرك دباونك في الدارين أجد أجيب دابي دنيا للاهلة كيرا inna lahu sabaran lallai tattare da shi haƙiƙa akwai haƙuri mata duk sanda ta da uhul ahwal tsorace tsorace suka kira shi Yan yanhazimu sai ainihin wato kari an fahimta a yi. wal dukka tausasa bi abdika gabawan ka fitare ni a gidaje guda biyu inna lahu sabara lallai tattare da shi akwai haƙuri mata ta da uhul ahwal duk da tsorace-tsorace suka kira shi yan azumi sai ya ainihin wato kari mhm. wanzu wa'azin ko wa'azin lishin wa salatin min ga masu wa'azin ka yi izini an gane lishin wa salatin ga girgije na salati ba girgije na haƙiƙa ba minka daga gare ka daɗi masu ko da yaushe alal nabi kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bimun hali ko da mai zuba da yawa ko wa mun sajimin da kuma ainihin wato mai kwarara wa azun ka yi izini lissuhubi salatin ga girgijin nan na salati minka daga gare ka da'imacin ko da yaushe alal nabi akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bi mulhalin da ainihin wato mai zuba shi girgidan wa mansajimi da kuma ainihin wato mai kwarara azabat albali fi musaba wa atrab al-isa hal al-isa bin naqab maran na matakar kayan ta kada ri musaba iskan nan na ainihin wato gabas maran na hasu matuƙar ta kaɗa rihu saba iskan nan na asaba ta kaɗa mai azaba da zibani wato rishi rassan nan na hannu an ban ka rassan nan nawa na hannu itace ne maran na hasu matuƙar ta kaɗa rihu saba iskan nan na gabas an fahimta haihu ta kaɗa azabatul bani wato reshen nan reshe ba jam ɗaya ba to ka rasta ko to a rasta na mai a'a wa matuƙar an gani a hadil isa kora rakumi wa matuƙar ya faranta ma rai an gane ba halin isa mai kora rakumi wa asrama da isa matukar ya faranta ma rakumi rai bin na gami da kuma bin nagami ko nagami ne ko nagami bin gami da ainihin waƙe ko san idan ana kora rakumi akwai waƙen da ake rakumi yana da sauri yana jin daɗi to matukar mai kora rakumi ya iya yana ma rakumi waƙa yana faranta mai rai to Allah kai salati akan annabi an fahimta shi ne halil isa mai kora rakumi wa atarabal isa an gane ya faranta wa rakumi rai in nazami da rera waka to Allah ya faran Allah ya yi min annabi salati haka sai ce ne ثم الرداء فمن يستات ثبت عن ابي بكر اكن سيدنا ابو بكر wa an za ta tabbata akan umar ko wa an ali sannan yarda ta tabbata a kan ali sannan ta tabbata akan usman ma abokin karan ta tabbata a kan iyalan gidan annabi da kuma sahabbansa sannan masu bi su ne ahalin tuka ma'abuta ta kawa da kuma tsarki da kuma haƙuri da kuma karanci ya rabbi ya ubangiji ballik makasi da na ka isar da ainihin wasu manufofinmu bil da annabin zasu an fahimta mun ce ba a yin tawassulu bil zati ko an fahimta a yi ya rabbi ya ubangiji ballik ka isar da makasi da na manufofinmu bil da annabin zasu ka gafarta man duk abin da ya wuce ya mai yalwataccen ainihin wato karam fil masjid al-aqsa wa fil haram wa ghafir Allah kai wa ghafir ilani Allah kai gafara an gane wa ghafir ilani ubangiji na kai gafara li kulli ka dukkan musulmai bima ya taluhu da abin da suke karanta na ayoyin Allah fil masjidil aqsa a masallaci mafi nisa wa fil alami da kuma masallaci mai albarma Allah ke gafara a gare su sai ce mu bijani mun bai su rufi fi tibatul harami wa ismuhu qasam min azam qasam bijani da albarmar wanda man baituhu wanda gidansa haramun harami ne fi tsaye batin a can madina an fahimta a yi bime bijahi da alfarwar mabaitu wanda gidansa haramun harami ne fi tsaye batin a can madina daga cikin sunayen madina akwai tsaye bako wa ismuhu sannan sunansa kuma kasamin rantsuwa ne min a'azabin kasami daga cikin mafi girman rantsuwa kuwa وهذه بردة متفارقة الحكمة الحمد لله ثابت وثيقة وهذه والنبا بردة المختار يبو ما يكين نيبا أنما الغرب وهذه بردة wannan fa mayafi ne na yaban annabin zafi wargo ne na yaban annabin zafi shine alburda din an gane kada man hakika an cika ta walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fi barki a farkon wannan littafin wa fi katame da kuma cika wannan littafin eh wala mu ba ran kana da mutunta ba bila ma kada a dattin nuna ma'ani ati farruki ha karbana ya wace alkarami abiyatu ha bai ittikanta kad atat sittina ma'al ah, ta kai 160 an fahimta ne abiyatu ha baitattukanta kada a taƙaƙiƙa ta kai sitti na ma'ami'atu ta kai ɗari da sittin farris biha Allah ka yayi da waɗannan baitattukan karbala baƙin cikin mu ya wasu alkarami ya mai yalo karam an fahimta yi eh karfe nuna yanzu ai akwai saurari wannan ba a ƙara sama ma an za a ji